This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan yake muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Alhamis sha ga watan Disamba shekarar dubu biyu da da ashirin 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai. To Hafiz ofishin Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗi yau Alhamis cewa sojojin Isra'ila za su ci gaba da karancewa a wani yanki na Siriya don tabbatar da tsaro. sojojin gwamnatin kasar isra'ila sun janye daga wani gari mai muhimmanci a kudancin kasar labanan a jiya laraba hawa kuma za a ji cewa kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights ta ce sojojin mali da ke samun goyon bayan sojojin haya na rasha sun ci zarafin fararen hula kanin labaran duniyar kenan a cikin shirin namu ne za ku ji cewa amurka ta ƙara jaddada ƙudurinta na ganin ci gaba da taimakawa wajen gina najeriya a matsayin babbar ƙasa mai kwakwaran tsarin kiwon lafiya To ko me ke kawo tarnaki ga bangaren lafiya a Najeriya? wannan wani bangare ne da ya tabo kowa da kowa kuma lalle da alal hakika cin hanci cewa yana matukar ta'asiri wajen lalacewa da rayuwar bayan Allah da yawa sai ka shigo asibiti ka da abubuwa suke gudana yayin da gwamnatin Najeriya ke shirin karɓo ƙarin bashin dala Amurka miliyan 500 daga bankin duniya masana tattalin arziki sun ce yawaitar cin bashin zai jefa tattalin arzikin kasar cikin mawuyacin hali bashin ana ciyo shi amma baya amfanar da sha'anin tattalin arziki ta kowane gefe saboda abubuwan da aka ce za a yi ba su za a yi ba sosai zama to yawan bashin ma yanzu ya dakushe ainihin azama ta yadda ya kamata a ce sha'anin tattalin arziki najeriya yana tafiya bayan nan za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki da hawa umar za ta gabatar inda shirin na wannan makon ya duba batun matsaloli da kalubale da bangaren kiwon lafiya da kuma marasa lafiya ke fuskanta sakamakon rashin wutar lantarki. Muna kuma tafa da wasu daga cikin sakonnin da ku aiko mana ta hanyar imel, amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko. Zama salamu alaikum da fatan an yi da lafiya ga labaran duniya. Ofishin Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗi yau Alhamis cewa sojojin Isra'ila za su ci gaba da karancewa a wani yanki na Siriya da ke makwabtaka da tuddan Golan har sai wata runduna ta bangaren Siriya ta tabbatar da tsaro. Dakarun Isra'ila sun ci gaba da bangaren su na tuddan Golan zuwa cikin wani yanki na bangaren Siriya bayan 'yan tawaye sun haɓar da gwamnatin Bashar al-Assad na Siriyan. Ofishin Netanyahu ya ce Isra'ila ba za ta kyale kungiyoyin 'yan ta'adda su cike wannan gurbi ba, tare da yi wa al'umma kasar Isra'ila barazana da tsaunukan golan irin harin da aka kai ranar bakwai ga watan Oktoba. Majalisar Ɗinkin Duniya ta soki matakin na Isra'ila cewa ya saba jijjiniyar alaf ɗari tara saba'in da hudu da ta ayyana layukan raba sojojin Isra'ila da na Siriya tare da wani yanki na Majalisar Ɗinkin Duniya ke sa ido a tsakani. Ƙasashen Faransa da Iran da Rasha da turkiya da kuma saudiya su ma sun soki matakin na isra'ila kuma amurka ta ce yana da muhimmanci a tura sojoji na wucin gadi a ɗaya bangaren kuma sojojin gwamnatin ƙasar syria isra'ila sun janye daga wani gari mai muhimmanci a kudancin ƙasar labanin a jiya laraba inda aka maye gurbinsa da sojojin ƙasar a wani bangare na yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin isra'ila da ƙungiyar hezbollah janyewar daga alkahim ya zo ne makonni biyu bayan fara yarjejeniyar tsagaita wuta da amurka da faransa sau kulla Firaministan Lebanon Najib Mikati ya kira gaban a matsayin wani muhimmin mataki na karfafa tura sojoji a kudancin kasar wajen aiwatar da tattaunawar tsagaita wuta. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta ce sojojin Mali da ke samun goyon bayan sojojin haya na Rasha sun ci zarafin fararen hula bayan janyewar tawagar wanzar da zaman lafiya da majalisar ɗinkin duniya a ƙarshen shekarar ta gabata a cikin wani rahoto da ta fitar a yau alhamis human rights ta ce sojan mali da kungiyar wagner ke samun goyon bayan rasha da gangan sun kashe fararen hula akalla biyu tare da kona gidaje akalla ɗari. Kungiyar ta kuma zargi kungiyoyin 'yan ta'adda a yankin da kashe fararen hula 47 tare da rabar dabban mutane da mahallansu tun watan Yuni. Kasan Mali ta kwashe sama da shekaru goma tana fafatawa da 'yan tawayen da kungiyoyin 'yan ta'adda. Bayan juyi mulkin sojoji suka yi gwamnatin mulkin sojan kasar ta kori sojin Faransa tare da karkata zuwa rundunar sojin haya na Rasha domin taimakon tsaro a maimakon haka. To Madalla, kafin ku ji ƙarashen labaran za mu buɗe taskar rahotanninmu. Yayin da Amurka ta kashe sama da dala miliyan takwas a matsayin gudunmuwa a ɓangaren kiwon lafiya a Najeriya, Amurka ta ƙara jaddada ƙudurinta na ganin ci gaba da taimakawa wajen gina Najeriya a matsayin babbar ƙasa mai kwakwarin tsarin kiwon lafiya, yaƙi da cin hanci da tabbatar da gaskiya. Daga Abuja, ga rahoton da wakilin Hassan Maina kai ne ya aiko mana. a kowane watan disamba dai ana didimar ranar cuta mai kare garkuwar jiki ranar yaƙi da cin hanci da rashawa sai kuma ranar 'yancin ɗan adam abin kuma da hakan ke nufi in ji amurka shine najeriya na buƙatar samun ci gaba a fannin lafiya kyakkyawan shugabanci mai mutunta 'yancin ɗan adam da kuma amurka za ta kasance da najeriya don tabbatar da su jakadan amurka a najeriya ambasada richard mills ya ce yau kimanin shekaru ashirin kenan kasarsa na marawa Najeriya a fannin yaƙi da cuta mai kare garkuwar jiki. ambasada mills ya ce amurka ta kashe zuzurutun kuɗi har kimanin dala miliyan takwas da dubu ɗari uku wurin samarwa 'yan najeriya miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar maganin rage ƙarfin cuta mai kare garkuwar jiki wanda hakan ke ƙara ƙarfa ɓangaren kiwon lafiya a najeriya jakadan na amurka a najeriya ya ce samun nasara a fannin kiwon lafiya ya dogara ne akan kyakkyawan shugabanci domin idan aka karkatar da akalar magunguna ko aka gaza biyan ma'aikatan kiwon lafiya albashinsu ko kuma aka yi odar magungunan jabu waɗannan duka ka iya zama sanadiyar hasarar rayuka abin kenan da yasa amurka ke son ganin an tabbatar da gaskiya amurkan ta ce samun nasarar waɗannan kuma duka ya ta'allaka ne akan mutunta 'yancin nan adam cin hanci dai a najeriya kusan ya mamaye dukkanin ɓangarorin rayuwa abin kuma da ke karata da hankali yake kuma ci gaba da ji hankalin shugabannin addinai irin su farfesa ibrahim makari domin babbar matsalan da ta hana kasan mu ci gaba corruption corruption komi ka tabo kake ganin shine matsala wallahi da an matsa tobali ɗaya ko biyu an haka ƙasa mataki ɗaya ko biyu zaka je ka iske corruption ne dalilin wannan abin komi to kuma corruption din nan fa ba da gaske muke yi muna son karshen shi ba dan ni na dade ina ma tunani wai shin zai yiwu dan ɗan Najeriya ya rayu ba corruption wani sector ne kansan corruption bai karar da shi ba suraka wallahi har sai mun gyara to ko me kwararru a fannin kiwon lafiya ke cewa Dr. Sale Abba wani likita ne a Najeriya relationship ne na abubuwa kamar shi ainihin kiwon lafiya din ingantaccen kiwon lafiya da kuma ainihin uh, human right uh, da kuma governance so kamar wayannan ne abubuwa major points din a nan so relationship su saboda abu na ɗaya shine in babu good governance din ba za a samu kiwon lafiya ba nan kuma idan babu transparency and accountability ba za a samu good governor ba in short shine dai kawai bayani zakariya maji akuyam wani jami'in kiwon lafiya ne a najeriya wannan wani bangare ne da ya tabo kowa da kowa kuma lalle da alal hakika cin hanci da rashawa yana matukar ta'asiri wajen lalacewa da rayuwar bayan Allah baiwa sai ka shigo asibiti ka ga yadda abubuwa suke gudana wani lokaci akwai sakaci na hukumomin ƙasa. na gwamnati rashin kyakkyawan haƙoƙin ma'aikata ɗin da allowance allowances da kuma samuwar kayayyakin aiki ingantattu waɗanda a yanzu in ka kula za ka samu da yawa daga cikin ƙasashen duniya suna amfani da ma'aikatan lafiya ne 'yan Najeriya waɗanda suke karatu a Najeriya amma sakamakon rashin kyakkyawan haƙƙoƙi da kayan aiki da kuma infrastructure development na asibitoci da guraren kiwon lafiya shi yasa kake ganin da yawa daga cikin ma'aikatan lafiya suna ta ƙetarawa ƙasashen ƙetare Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan mai na kaina da wannan rahoton. Nan gaba kaɗan a cikin shirin za ku ji abin da masana tattalin arziki a Najeriya ke cewa dangane da ci gaba da ciwo bashi da gwamnatin ƙasar ke yi. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka, yanzu kuma ga ƙarshen labarin duniyar. Kasashen Habasha da Somalia sun cimma na jiya Laraba don ka karshen takun sakar diflomasiyya da kuma fara tattaunawa nan da nan da watan Fabrairu domin fitar da cikakkun bayanai kan yarjejeniyar shiga teku mai cike da cicikuci da Habasha ta taba hannu da yankin Somalia na Somaliland mai ballewa. Rikicin tsakaninsu ya fara ne ranar 1 ga watan Janairu lokacin da shugaban Somaliland Musi Bihi Abdi da Firaministan Habasha Abi Ahmad suka rattaba hannu kan wata ne fahimtar juna tarihi da ta bayar da hanyar kilomita ashirin da bakin teku ga Habasha na tsawon shekaru hamsin a madadin amincewa da yankin diflomasiyya. yanzu haka dai kuɗin naira na ci gaba farfadowa akan iyakan Nijar da Najeriya kasancewar dogara da kuɗin naira da al'ummomin yankin ke da hadacin kayya ta yi da kullum kamar yadda za a ji a wannan rahoton da wakilin Haruna Bako ya haɗa mana. A 'yan kwanakin baya-bayan nan kudaden tarayyar Najeriya ne cewa da Naira suka soma samun tagomashi a gaban kudaden sefa kasancewa a akasarin kasashen da ke zagaye da kasar ta tarayyar Najeriya kudaden sefa ne suke amfani da su ko da yake akan iyakar kasar jama'a da dama ne na kasashen waje birane da ƙauyuka ke amfani ko kuma hada-hada da ita Nairar wani masanin harakokin canjin kudaden Naira akan iyakar Nijar Najeriya da ya soma da gabatar da kansa ya yi muna bayani game da halin da ake ciki na maganar nera. Nana Abubakar Asuman. Idan mu da annan bakin frontier ya kasance kasuwancin mu nera tana hawa tana sabka lalle ba mu gane mishi tun da yanzu suwar tari da yawa muke zuwa can mu siyo kaya Najeriya sai bayan mun shigo da su sai mu ji an ce nera ta saka. Yanzu idan muka sai kayan nan bisa ga firin da muka saba sai suwa yanzu mu koma sayan kayan nan sai ka kasance ba maganar riba ba har ko kuɗin taka sai kayi ciko a kai wannan matsalolin gaskiya mu da annan bakin faranciyar gaskiya suna tafa mana tattalin arziki amma ana iya cewa ta leko game da farfaduwar darajar ta naira akan kudaden sefa amma ta soma komawa saboda daga naira dubu biyu a karshen makon jiya har ta soma komawa a gidanta na tsamiya a wannan makon tunda nerar ta kai kusan dubu biyu da ɗari shida a wannan ranar maimakon dubu biyu da ɗari takwas kamin ta farfado a 'yan kwanakin da suka gabata haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar To a gaida haruna mamman bako Madalla yanzu kuma sai rahoton mu na biyu. Gwamnatin Najeriya ta bayyana cewa tana shirin kulle yarjejeniya yadda za ta karbi karar rancen dala Amurka miliyan 500 domin cimma kudurin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu na Renew Hope. Sai dai masana tattalin arziki na ganin yawaitar karbar rancen kuɗaɗe da gwamnatin kasar ke yi na iya jefa tattalin arzikin kasar cikin mawuyacin hali. Daga Abuja, wakiliyar murya Amurka Rukayya Basha ta aiko mana da wannan rahoton. Sanata Abubakar Atiku Bagudu wanda shine ministan kasafin kuɗi da tattalin arziki ne bayyana hakan a lokacin da tawagar asusun lamuni na duniya IMF suka kai masa ziyara ƙarƙashin jagorancin babban wakilin asusu a Najeriya Mr. Axel Shimel Fanning. Atiku Bagudu ya ce rancen dala miliyan 500 da suke shirin karba zai mayar da hankali ne wajen bunƙasa harkar ilimi matakin farko da inganta harkar lafiya a jihohin ƙasar samar da ayyukan yi da kuma inganta tsarin koyarwar malamai. Bagudu ya ƙara da cewa gwamnatin shugaba Bola Ahmad Tinubu na ƙoƙarin farfado da tattalin arzikin ƙasar da kuma na haraji ta yadda ƙasar za ta kasance mai dogaro da kai wajen samun kuɗin shiga. Kazalika ministan ya ce 'yan mutanen kasar na cikin mawuyacin hali biyo bayan cire tallafin man fetur rashin tabbas a kasuwar musayin kuɗaɗe da kuma sabon tsarin wutar lantarki wanda an yi su ne domin farfado da tattalin arzikin kasar. A hirarsa da muryar Amurka, Dakta Mai Nasara Nasiru, masanin tattalin arziki a Jami'ar Usmanu Fodiyo da ke jihar Sokoto, ya ce karɓar rance da gwamnatin kasar ke yi barazana ne ga tattalin arzikin kasar idan har ba a aiwatar da ayyukan da suka dace da kuɗaɗen ba. Cin bashi ba illa ba ne ga sha'anin tattalin arziki na ƙasa ah, har dai idan ya kasance an ciyo bashin da kyakkyawar manufa a irin yadda sha'anin tattalin arziki na Najeriya yake tafiya yanzu irin bashin da ake ciyowa abu ne wanda yake da matsala kamar yadda Najeriya ta yi kaurin suna ga abin da ya shafi cin hanci da rashawa idan aka sa aka yi la'akari da irin wani abubuwa zaka ga kuɗin da ake rantowa maimakon abubuwan da aka ce za a yi idan an ranto kuɗin a je a aiwatar da su sai ka ga ƙarshe kuɗin sun kare a aljihun wasu manyan mutane waɗanda ba ainihin abin da aka ce a yi da kuɗin ba shi za a yi ba su mai yawanci sai ya zamanto bashin ana ciyo shi amma baya amfanar da sha'anin tattalin arziki ta kowane gefe saboda abubuwan da aka ce za a yi ba su za a yi ba so sai zamanto yawan bashin ma yanzu ya dakushe ainihin azama ta yadda ya kamata a ce sha'anin tattalin arziki Najeriya yana tafiya. Hassan Saddauna da ke sharhi kan lamuran da suka shafi kasa da siyasa na ganin yawan karɓar rance da gwamnatin Bola Ahmed Tinubu yake yi abin tashin hankali ne. su suka da shi shugaban kasa. Ahmed Bola Tinubu yake yi da kuma a wannan shekara kawai ya karbi bashin da ya fi kowane lokaci yawa a dole irin ga wanda bai san kididdiga ba da bincike hankali ya tashi abin da ba a taba gani ba yake afkuwa wadda zuwa yanzu ya karbi bashin da ya kai sama da tiriliyan ɗari a shekara guda kenan. Wannan abin ta da hankali ne domin menene ake yi da wannan kuɗaɗen da ake karba? Ya kamata idan aka karba a gani a ƙasa da kuma abubuwan da ake karba domin raya al'umma da ƙasa ba kawai don eh, sharholiya da jin daɗi in hau mota mai kyau ko kuma a biya albashi ko kuma dai wani abu da ba shi da tasiri a rayuwar ɗan adam. 'Yan ƙasar dai na bayyana damuwarsu game da irin basussukan da ake bin ƙasar da ya haura naira tiriliyan ɗari da talatin da kuɗu. Rukayya Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya. A gaida Rukayya Basha da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Ha kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe goma da minti goma sha shida na safe. Yanzu kuma gasharmu mu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Wutar lantarki tana da matukar muhimmanci a rayuwar ɗan adam saboda tana taka rawa a fannoni daban-daban na rayuwa. A rayuwar yau da kullum, wutar lantarki tana ba da damar amfani da na'urorin gida kamar fanka, firji da sauransu, kuma tana samar da haske musamman da daddare da hakan ke sauƙaƙa rayuwa. rayuwa. A bangaren ilimi kuwa wutar lantarki tana bai wa ɗalibai damar karatu cikin haske da kuma amfani da na'urar kwamfuta. Haka kuma a bangaren tattalin arziki masana'antu da kamfanoni da kuma kasuwanci suna dogara don sarrafa injina da kuma taimakawa wajen bunƙasa ƙananan sana'o'i da masana'antu. Uwa uba a bangaren lafiya wutar lantarki tana taimakawa wajen aiki da kayan kiwon lafiya kamar na'urar oxygen da ke taimakawa wajen numfashi da kuma injin injin ɗaukar hoto wato x-ray da kayan gwaje-gwaje da sauransu. Haka kuma asibitoci suna buƙatar wutar lantarki don tabbatar da ceto rayuwa a yayin ayyukan gaggawa. Wannan ya sa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna akan irin illoli ko kuma matsaloli da ake samu a ɓangaren lafiya sakamakon rashin wutar lantarki. A halin da ake ciki yanzu babban layin wutar lantarki na Najeriya ya sake lalacewa a karo na goma sha a cikin shekarar nan ta 2024 wanda hakan ke kawo koma baya a dukkan bangarorin nan da muka zayyana a baya musamman a bangaren lafiya la'akari da cewa akwai mutane da dama da ke kwance a asibitoci da kuma jarirai da ke cikin kwalba wato inkibito wanda rashin wutar zai iya zama barazana ga lafiyarsu ko ma rayuwarsu kafin mu shiga cikin shirin bari mu je daga bakin wasu mutanen da suka buƙaci a sakaye sunansu ko su ko wani nasu ya taɓa fuskantar fuskantar wani kalubale ko matsala a asibiti a sakamakon rashin wutar lantarki. Mahaifiyata ba ta lafiya tana fama da ciwon shuga wanda har kai tana alluran insulin. So a rashin wutar nan da aka yi na kwanakin nan har ya kai da insulin din ya ɓaci. Alluran insulin din gaskiya yana da matukar tsada. Ko lokacin da muka taba kai wani dan uwa na asibiti za a yi masa dialysis wato wankin koda. So sakamakon rashin wutan sai an shiga a ɗauke wuta sai an shiga a ɗauke wuta. So haka muka yi hakuri aka ce mu sake dawa gobe. Ko shekaran jiya da na je asibiti sakamakon rashin wuta ma'aikata abin da ya kamata a mun a minti talatin haka ko zuwa ishirin amma sai da na wuni a asibiti sakamakon ba za su iya sayan pms ko diesel da su daga janareto su yi aiki akan lokaci ba gaskiya ana samun challenges ana fama da tari ne mun je na asibiti sai likita ya ce a duba shi kawai ya ce riga sa za a rotan kirjin nan sai aka ɗauke wuta inna lillahi wa inna ilaihi muna na kai yaro na asibiti mun je mun ga likita ya tura mu lab abin da bai wuce minti arba'in ba mun kawo shida saboda rashin wuta na kawo na asibiti da a masa aiki na basir so kuma babu wuta karshe aikin na an yi shi da tota da kuma zai zama an samu damuwa sosai saboda matsalan ba mai ya yi tsada wata da watanni ina fama da ciwon ciki ina fama da wannan ciwon ciki an je gurin likita za a yi scanning da aka je za a yi scanning sai aka ɗauke wuta ba matsala ta haihu shine sai aka kai yaran asibiti to yaron kuma ana so a saka shi a incubator to incubator kuma bai yi sai da nepa saboda dalilin rashin nefan nan yaron ma musun ya za a shine amma Allah taimako a asibitin suna da karamin generator akwai kakata wanda muka je mu asibiti tana da ciwon zuciya sai muka tarar da likitan ya ce mana mu je mu gurin yin hoto so da muka je mu gurin yin hoto sai aka ce mana ba wuta da aka ce mana ba wuta mai muka mu biya 18000 sai muka je muka biya 20000 duk a rashin wuta ya duk ya kawo haka domin ƙarin bayani kan wannan batu na matsalolin matsaloli da ake fuskanta a bangaren kiwon lafiya sakamakon rashin wutar lantarki. Muna tare da Dr. Muslim Bello Katagum na asibitin Ni'ima da ke jihar Bauchi. Likita gare ka. Wayansu daga cikin manya manyan illolin rashin wutar lantarki a Najeriya wanda yakan taba fannin kiwon lafiya wala Allah asibitoci ne ko kuma makarantu wanda suke ba da ilimi akan fannin kiwon lafiya ko kuma ma'aikata na kiwon lafiya. Na farko dai a cikin su akan samu matsala na CS ko kuma a ce tiyata ma in general wanda gashi a zo ana yi da torchlight wannan kan ya sha faruwa a gurare daban-daban daban wala an fara yin wannan tiyata din ne da wuta sai a zo a dauke ko kuma da farko ba ma fara yin shi ba da farko sai da zo a ce ala akwai dan karamin generator so yadda kuma tiyata wanda yake daukan awa da awanni ne in generator yana da matsala to ba mu mawuki bane zai dauke to wannan matsala ne wanda yake jawo mana cikas mutuka akan aiki kuma abu ne wanda gaskiya baya nuna mutunci a tattare da wannan abu da rashin wuta na biyu kuma ga wanda suka zo da irin asma attack inda suke bukatar oxygen in ya kasance cewa ba a da oxygen na silinda sai dai zallan oxygen concentrate concentrator so wannan oxygen concentrator din nan fa yana bukatan wuta dan in ba wuta ba zai aiki ba so kuma yake nan ga mara lafiyan da yake da matsalan asma in dai kasance yana buƙatan wannan oxygen din nan wanda kuma a ce asibiti suna da sallan oxygen concentrator ne Ko ba a samu an ɗaga generator ba ko kuma a ce suna da solar a zo a ce an ɗauke wuta to wannan zai iya janyewa har Allah ya sauki a rasa ran wannan mara lafiya mai asma in muka je na gaba ga wanda suke da ciwon koda wanda ya kai ga ana bukata a yi wankin jini ko kuma wankin koda da ake kira dialysis to shi ma fa dole sai da wuta so wannan wutan kuma in kasance babu shi to ba abun mamaki bane a jinkirta yin wannan aiki kuma a zo a fasa yin wannan aiki a wannan rana wanda kuma mara lafiya na ainihin bukata a cikin gaggawa wanda suka taba samu kama a ce hatsari na abin hawa ko kuma wanda suka fado daga bishiya ko wanda suka fado daga wani guri ko wanda suka je suka samu matsalan da ya taba su ta fannin hatsari ne so ana bukata a musu hoto na kokolwa so wannan hoto na kwakwalwa ne kuma dole shi ma sai da wuta ake ana kiran shi brain CT scan kenan so in babu wuta to ba yanda za a ce za a yi irin wannan gwaji sosai kuma ga wanda suke da ciwon suka most of the time kamar yadda muka sani insulin akan sashi a cikin fridge ne to kuma fridge mun ga da mun sai da wuta yake aiki so wata rana kai kasance an jima ba a samu wuta ba to wa'annan magunguna na insulin din nan da suke da matukar tsada za su iya ɓaci ga baki daya sai kuma in muka koma ta fannin eh, jarirai ga musamman preterm ko kuma premature babies ko neonate mean wanda aka haife su kafin lokacin da ya kamata a ce haife su akalla sati talatin da bakwai ya yi sama zuwa talatin da takwas aka zo aka haife su a sati talatin zuwa talatin da ɗaya wato ana irin su preterm kenan to suna Ana bukata a sasu a incubator wannan incubator kuma yana samu shi ne a fanni na jarirai wato special care baby unit kenan su wanda kuma shi ma yana bukata ainihin wuta dan ya samu ya ba su dimi da duk wani abin da ya kamata a ce ya ba su na kulawa dan su samu su girma su samu lafiya so abin da fi muni duk a cikin su shine yayin da a zo a ce iyalin mutum ta aihu wala Allah an mata kari ko kuma ta karo da kanta saboda yanayin girman jaririn a zo ana haska ta da torchlight din waya dan a zo a gyara wannan dinkin na to wannan asalin asalin mutunci ne wannan ba daraja bane wannan kuma ba kima bane duk da dai eh ba wai ya canza bane dan a ce an kunna wuta amma dan saboda ta samu lafiya ne dama ake so a yi wannan dinki amma a zuwa ce saboda rashin wuta wani ko wata sun zo suna haska gaban iyalin ka dan a zuwa mata dinki saboda an ki a gyara wuta to wannan abu ne gaskiya abun kunya ne kuma abu ne wanda bai kamata a zo a ce an dauke shi ba an bar shi haka sai kuma in muka dawo ta fannin blood bank wato inda ake ajiye jini kenan su duk lokacin da ce ajin jini ka yi tunanin za a zo ajiye su ne a guri a rufe su ko a tara su a guri a cikin firij ake ajiye su ko kuma a ce fridge na ajiye jini blood bank din kenan inda yake bukatun guri mai sanyi inda yayi da ya kasance babu wannan sanyi to jinin lalacewa zai yi so an a zuwa ce jini ne mutane hamsin ko 100 ko 200 biyu suka bayar don taimakawa sauran al'umma to gabaki ɗaya kam wani jinin nan haka ana ji ana gani zai zo ya lalace ga wanda suka zo da tsananin ciwon cikin da ake tunanin hanji ne ya tsage a ko kuma ana misali a wani bayan gida ne gagara yi ko kuma jini yana likin ake tunani ko kuma a zo a ce ciki yayi matukan kumbura wanda ake so a san menene yake faruwa na aiki ne na magani ne ko kuma za a a kai to dole sai an yi abdominal ultrasound scanning to wannan abdominal ultrasound scanning na dole sai da wuta ake shi to kuma yanzu rashin wutan da ake samun nan ya taka rawa matuka matuka wanda in dai ba an gyara ba to ba za a samu ana irin wannan gwaje-gwajen akan lokaci ba kuma akan kari sai kuma uwa uba ga wanda suke zuwa da hatsari wanda suka dan buga kashi ko suka kade ko suka gurde ko kuma kashi su yi kaca-kaca so yawanci sai x-ray ake sanin a ah, to ya extent din wannan fashewan kashin yake ko kuma barnan da yi ko karyan wanda kuma wannan x-ray din nan kamar da muka sani dole ana bukata shi ma sai da wuta kafa yi shi asibiti sai kuma marasa lafiyan da suke zuwa asibiti a zo a ba su gado in aka zo aka ba su musamman lokacin zafi a watan uku watan hudu watan biyar shida alal misali ana matsugan matsugan zafi a wannan lokaci sai zuwa ce babu wuta in babu wuta kuma su ba su shiga net ba su ji zafi in suka bude kuma ga sauro su kun Allah na tuba mara lafiya ya zo da wani lalura alal misali ya zo yana bukatan kadin jini saboda alal misali ya samu a kaman bleeding disorder ko kuma alal misali ta aihu ne take bukatan kadin jini ko ya zo da matsalan ciwon suga ne ko ya zo da matsalan hawan jinin da ya yawa kuma ya zo da wani problem dai wanda has nothing to do with malaria gashi yana ji yana gani ko kuma tana ji tana gani haka za su iya samun malaria saboda rashin wannan wutan da ba su samu isasshen fanka ko kuma iska a kansu ba not talk of in mutum ko kuma yana da wani cutan da in ba a kiyaye ba zai iya watsa wa sauran marasa lafiya cuta yawanci rashin isasshen iska a guri in har yi ne in tari yi ne kuma ya kasance cewa babu iska da zai fitar da wannan gurin ya yi dum a guri ɗaya haka to ba abin mamaki ba ne zai iya cutar da wanda suke cikin wannan ɗakin tare da shi ko kuma tare da ita sai kuma finally wanda zan iya tunawa shine su kansu marasa lafiyan da suke zuwa suna so su galgita musamman a irin asibitoci wanda suke amfani da kwamfuta ko kuma asibitocin da suke da lab din da suke amfani da kayan na'urar da suke bukatar wuta to wayannan marasa lafiyan suna ji suna gani haka za su ta jira kan jira kan jira saboda har an fara ganin mara lafiya daya biyu uku an dauke wuta mara lafiya hudu biyar shida an dauke wuta mara lafiya bakwai takwas tara goma an dauke wuta abin da kamata a ce an yi shi a cikin awa shida sai a zo a yi awa goma ba samu an biya bukata ba mara lafiya zo karfe bakwai din safe zuwa bakwai da rabi na safe yana tanzai tafi gida karfe tara zuwa karfe goma yana je na gani tana je suna gani har za su iya kaiwa karfe uku karfe hudu ba tare an gama samun biyan bukata ba mara lafiya gama jikata gama shan wahala wanda kuma duk ya auku ne saboda ganganci da rashin kulawa na wato ainihin wutar lantarki wanda Allah sa a gyara. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka za mu sallama da ku a cikin shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku sai kuma likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Dr. Muslim Bello Katagum. Ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar ke cewa mu huta lafiya. A gaida Hauwa Umar, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙon da ku aiko mana ta hanyar imel. To bari mu fara da sakon haɗin gwiwa daga Sanusi Madattai da Magaram da Isuhu Makeri Madattai. da Ilyas Yakuba Digawa Yakuba mai aski ba da raka. Waɗanda suka ce salam biyu Hausa. Ana hannu don tunkara ƙungiyar nan ta 'yan ta'addar lakurawa da sojojin Najeriya da Nijar suka yi wannan yayi daidai. Don yadda Najeriya da Nijar suke tamkar ɗan juma da ɗan jummai. Duk ruwan da ya ci guda, to ba shakka ba zai bar gudan ya numfasa ba. Da fatan idan jami'an namu suka haɗu da 'yan ta'addar ba za su yi musu da wasa ba domin su ma ba da wasa suke ba sai kuma sakon hassan dogon faci ba tsari daga jihar katsina wanda ke salam biyoyi hausa muna yaba ma ahmed musa haɗin giwa ministan raye birane na najeriya akan aikin gina gidaje a ciki da wajen jihar katsina babu shakka gina gidaje a ƙananan hukumomin jihar katsina musamman ƙananan hukumomin da suka sha fama da hararen 'yan bindiga abu ne mai kyau muna fatan Allah ya sa a kammala aikin lafiya a ƙarshe sai saƙon mahmud salihu ƙauron namo da jihar zamfara wanda ya ce muna kira ga kamfanin rarraba wutar lantarki na ketco da ke jihar kaduna da ya binciki dalilan da suka sa reshen kamfanin da ke jihar zamfara ya yanke ma karbar hukumar mulkin ƙauren namo da wuta kimanin watanni biyar kenan domin al'umma na cutuwa sakamakon yanke wutar da har yanzu ba mu san dalili ba. A gaida Mahmud. To masu sauraro sai mana afuwa ba za mu samu damar kawo muku takaitattun labaran duniya ba. A haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. An jima da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana za mu sake dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda akwai su musamman Sarfil Hashin Gumel da ya karanto labarai da Julie Leathers Gresham da ta bada umarni sai kuma editan mu na yau Mahmud Lalo da ma injiniyan mu Carl Stalin. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya sai mun haɗu insha Allah a cikin shirinmu na dare. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.